Hukumar taimakawa kasashe na Amurka USAID ta kashe dalar Amurka miliyan 43 a jihohin Bauchi da kuma Sokoto don inganta ilimi a ƙarƙashin shirin Northern Education Initiative a shekaru biyar. Jami'i mai kula da shirin a Najeriya Musa Michael Habe ya sanar da hakan a wajen bikin kammala yarjejeniyar inganta ilimi a jihohin biyu da aka gudanar a Bauchi. Well, I, I, my biggest impression is, is that these kind of projects cannot succeed without strong leadership from the center. And I think Bauchi State is lucky that right now they've got a, a collective leadership at the top from the governor down that is driving these reforms forward. But I can tell you for the education portion, over the last five years, for both Sokoto and Bauchi was $43 million. Ya ce abin cewa ne irin wannan aiki ba zai ci nasara ba, ba tare da kakkarfar ƙudiri na shugabanci daga tsakiya ba, kuma ina tsammanin jihar Bauchi ta yi sa'a domin ta samu haɗaɗɗiyar jagoranci daga sama, a yayin da gwamna ya tallafa daga ƙasa da ke ingaza wannan canji gaba-gaba. ina kuma sanar da kai cewa a fannin ilimi a shekaru biyar da suka shuɗe a jihohin bauchi da sokoto an kashe dalar amurka miliyan 43 abdullahi dabo shine shugaban hukumar ilimi ta bai ɗaya a jihar bauchi ya yi bayanin irin taimakon da jihar bocin ta samu wannan tallafi da aka kama mana dai daga amerika kasar amerika ya taimaka mana kuma gaya sun taimaka mana ta hanyar inganta makarantun almajirai sun ba wa ya'yan mu maras galihu hakan nan hanyoyi na koyon sana'o'i daban-daban kuma sun ba su kuɗi wanda za su kamar jari wanda za su ci gaba da samun wani abu na rayuwa to mun yi dai alkawari akan cewa mu ma za mu ci gaba da ɗorawa kan abin da suka bari amma sun mana tanadi sosai Hajiya Yalwa Abubakar ta a balewa ita ce babbar darekta a hukumar yaƙi da jahilci a jihar Bauchi ta yi bayanin irin tallafin da aka baiwa hukumar. Magana akan karatu da rubutu to akwai kuma kamar sana'o'i da muke yi musamman wanda ya ita ma ta zo ta ƙara faɗaɗawa wato sana'o'i da muke bawa wa mata da 'yan mata marasa galihu to su ma da yawa sun iya to yanzu sun ƙara faɗaɗa mana wannan aiki wanda ya kasance muna shiga cikin kamar azuzuwa na yara 'yan mata din ana koyi musu da sana'o'i kuma ana ba su um, kamar kayayyakin sana'o'i din wanda su ma za su inganta rayuwa. Wata marainiya da ta amfana daga shirin samar da aikin dogaro da kai ta shaida mini yadda irin rayuwar ta canza sabi da samun tallafin kasar Amurka. Sunana Hansiya Aliyu daga Das. Eh, gaskiya na ji daɗin wannan shiri sosai saboda na ci moriyar shi. saboda a da can lokacin da bana wannan sana'a bana iya yin komi makaina sai an yi mini amma a yanzu kuma na samu canjin rayuwa sosai don a lokacin da baya da suka wuce na bar makaranta saboda rashin mai tallafa mun da na zo na tafi tirenin na samu keken ɗinki ɗan taro da sisin da nake samu ya zamanto na mai da kaina makaranta kuma ina yin hidimomi da yawa makaina da wasu wanda suke jikina ina dan taimaka musu da abubuwa dai wanda ba mai yawa ba kamar me da menene kika amfana da shi a halin yanzu kuma kike yin sana'a da shi a kai keken dinki ne dinki na koya na kuma iya yanzu shekara na biyu kenan da na koya na iya ana kawo min daga gurare daban-daban ina dinkawa ana biya na daidai hakki na Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya